Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha shida da mita 19 da mita 25 da biyar da kuma a tashoshin FM na wasu ƙasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Haruna Shehu Tangaza ne ke fatan kowane lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya ya yi kira ga Isra'ila da ta bari a kai kayan agaji zirin Gaza. Yana cewa a halin yanzu kusan ba a iya kai agajin ga masu bukatarsa. Wasu fursunoni biyar sun yi garkuwa da gwamman ma'aikatan gidan yari a ƙasar Ecuador. 'Yan sandan Najeriya kuwa sun yi ƙarin bayani dangane da wasu mutane da suka kama bisa zargin safarar makamai a jihar Filato. da ke da alaƙa da rikicin da aka samu a birnin kirsimati kama su da makami da harsasai masu rai wajen guda dubu da bindiga kera ak-47 da kuma ak-49 fitacciyar mawaƙiyar na 'yar najeriya tiwa savage ta zargi mawaƙin nan da video da cin zarafi da kuma barazana ga rayuwarta To za ku ji ƙarin bayani kan waɗannan da ma wasu amma duk sai bayan shan labaran duniya tare da Zulaiha Abubakar Kibiya. Firaministan Birtaniya Rishi Sunak ya sanar da cewa za a bullo da wata sabuwar doka da za ta wanke ɗaruruwan manyan ma'aikatan gidan waya da aka samu da laifi. Mr. Sunak ya shaidawa Majalisar Dokokin Ƙasar cewa ma'aikatan sun samu kansu cikin kuskuren shari'ar Birtaniya karan farko a tarihi. An dai tuhumi mutanen maza da mata da laifin zamba. Amma daga bisani aka gano kudaden da ake zargin sun sata sun yi batan dabo ne sakamakon tangardar na'ura mai kwakwalwa. Da dama daga cikinsu sun yi fama da matsanancin talauci yayin da wasu ma'aikatan gidan wayar hudu suka kashe kansu. an nuna damuwa game da wasu hukunce-hukunce to amma wani ministan gwamnati ya mai da martanin cewa akwai al'amuran da suke buƙatar ɗaukar mataki mai tsauri rahotanni daga somaliya sun bayyana cewar mayakan al-shabab sun kama akalla fasinjoji takwas da matukan jirgi mai saukar angulu na majalisar ɗinkin duniya bayan da jirgin ya kuskuren sauka a wani yanki da ke ƙarƙashin ikon masu ikirarin jihadi. An army said it had developed a transport injured soldiers. Wakilin BBC ya ce jami'in soji ya bayyana cewar jirgin ya samu matsala ne yayin da yake hanyar ɗauko sojin da suka samu raunuka daga yankin Galmudug. Babu tabbacin an harbe ɗaya daga cikin wasu fasinjoji biyu da suka yi yunkurin tserewa. rahotannin sun kara da cewar al'amarin ya faru a yankin da gwamnatin somali ta kaddamar da yaƙi a kan al-shabab har yanzu dai babu wani ƙarin bayani a hukumance daga gwamnatin somaliya Gwamman masu gadi a gidan kurkukun Ekwedo na tsare a hannun wato fursunoni a gidajen kurkuku biyar da ke faɗin ƙasar. Bayan wani ƙazamin faɗa an jibge ɗaruruwan sojoji da 'yan sanda a Quito da Guayaquil da sauran birane. yayin da ababen hawa da jama'a suka daina zirga-zirga a tituna. A group members ambushed a Wakilin BBC ya ce 'yan daba sun afka gidan talabijin a Guayaquil inda suka yi garkuwa da ma'aikata sannan aka hasko su dauke da makamai kafin 'yan sanda su nasarar kame su. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce taɓarɓarewar tsaron ta tayar masa da hankali. Rikicin ya samo asali ranar Lahadi bayan shugaban wata kungiyar hada-hadar miyagun kwayoyi ya tsere daga gidan yari. Shugaban kasar ya ayyana dokar ta ɓaci ta watanni biyu, abin da ya sa gungun 'yan daba jefa bama-bamai da kaiwa gine-gine hari da kuma afkawa ɗakin watsa shirye-shiryen talabijin yayin da ake tsaka da gabatar da shiri kai tsaye. Labaran duniya na zuwa muku daga sashen Hausa na BBC. shugaban hukumar lafiya ta duniya ya yi kira ga isra'ila da ta bada damar kai kayan agaji gaza tedros adhanom ghebreyesus ya ce hukumar ta dakatar da ayyuka shida da ta shirya gudanarwa a arewacin gaza tun bayan ziyarar da ta kai yankin makonni biyu da suka wuce Shugaban hukumar lafiya ta duniya yake cewa lugudan wuta da hana zirga-zirga da karancin mai da kuma katsewar sadarwa sun hana hukumar lafiya ta duniya da abokan aikinta damar isa ga mabukata. Isra'ila na ci gaba da shelar tana yin abin da za ta iya don kayan agaji su shiga Gaza. dakarun rsf sun kai hari babban birnin kudancin kordofan wani abu da ya nuna yakin basasar na tsawon watanni tara ya ƙara tsanani wani bidiyo ya nuna yadda fararen hula musamman mata da yara ƙanana ke tserewa da ke garin dalanj a cikin fargaba akwai kuma wani bidiyon da ya nuna motoci dauke da dakarun rsf suna dauke da muggan makamai suna zirga-zirga a cikin gari kudancin kordofan dai ya shafe shekaru yana fama da rikici tsakanin kungiyar 'yan tawaye ta splm da sojin sudan sai dai a yanzu rahotanni sun nuna cewar bangarorin da ba sa ga maciji sun haɗa kai domin yakar dakarun rsf ƙarshen labarin duniyar kenan to an gaida zulaiha abubakar kibiya da karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na bbc kuma sai rahotanni wasu fursunoni biyar na ci gaba da yan garkuwa da wasu ma'aikatan gidan yari gwammai a kasar ecuador hakan dai ya biyo bayan rikicin da aka samu jiya talata a titunan birnin quito da wasu manyan biranen kasar abin da ya sa jama'a suka ƙaurace wa tituna mazauna yankin da lamarin ya shafa sun ce lamarin ya tuno musu da lokacin annobar corona ga rahoton khalifa shehu dokaji an soma rikicin ne tun a ranar lahadin da ta gabata a lokacin da ɗaya daga cikin manyan dilolin miyagun ƙwayoyin ƙasar ta ecuador ya tsere daga gidan yari mafi tsaro a ƙasar wanda hakan ya sa shugaban ƙasar daniel nobo ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar na tsawon watanni biyu sai da 'yan daba a ƙasar sun mayar da martani kan matakin inda suka kona motoci da kai hare-hare kan gine-gine tare da kutsawa wani gidan talabijin ana tsaka da watsa shirye-shirye kai tsaye tuni shugaba daniel ya umarci dakarun kasar da su kamo wasu 'yan daba 22 da aka bayyana su a matsayin mambobin kungiyoyin 'yan ta'adda shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana damuwarsa dangane da taɓarɓarewar tsaro a ecuador tun bayan da gwamnatin kasar ta bayyana yaƙi da gungun rikakkun dilolin miyagun kwayoyi a kasar a cewar mai magana da yawun shugaban majalisar ɗinkin duniyar stephen dujarric antonio guterres din ya damu matuka saboda halin taɓarɓarewar tsaron ƙasar da kuma irin tasirin da hakan ya haifar ga rayuwar 'yan ƙasar haka kuma ya allah wadai da manyan laifukan da ake aikatawa da sunan rikici a ƙasar a gaida khalifa shehu dokaji da wannan rahoto To idan muka je Najeriya dalar Amurka ta kai Naira 914 a farashin gwamnati, ko da yake wasu bayanan mana cewa farashin ya kai Naira 1,000 da kusan 90. Hakan dai yana nuni da cewa darajar Naira ta faɗi da kimanin kashi 29 a canjin gwamnati. Wannan dai shi ne karo na hudu da dala ta wuce Naira dubu a farashin hukuma, al'amarin da masana ke ganin yana tattare da gaggan matsaloli. Kan haka ne Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya zanta da Kasimu Garba Kurfi, wani masanin tattalin arziki kuma mai hada-hadar hannayen jari a Najeriya, wanda ya fara da duba yadda farashin dalar yake a yau. bangaren gwamnati wato akwai abin da muke cewa Nigerian Foreign Exchange MFM to wannan yana sa ɗari tara da goma sha hudu. Amma idan ka je can kasuwar bayan fage ya kai dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyar. To kuma duk lokacin da aka ce an samu bambanci mai yawa bai kamata bambanci ya wuce kishi biyar ba. Amma yanzu muna da sama da kishi goma sha ko kishi ishirin. To me kake ganin ya sa har farashin naira ya faɗi a bangaren gwamnati? to ina ganin al'amura ne sun mata yawa domin tabbas har yanzu waɗannan refinery da ake so su fara aiki ba su fara aiki ba kaga ana buƙatar dala a shigo da man da za a amfani da shi a ƙasa sannan kuma ga ɗanyen farashin fetur ya fara sauka to kuma saukar shi zai rage kuɗin da za mu samu to ban wannan ga al'amuran da suka faru ko a yau muna jin akwai wasu manya-manyan board na wajen bankuna wajen guda hudu da aka ce central bank ta dakatar da su wannan ma ba karamin tashin hankali yake kawo ba kasuwar kuɗi domin duk lokacin da aka ce an tsaye da board to cbn kenan za ta shigo kuma za ta sa wasu kuma saura ma za su sha ja ruwan jikinsu to kuma wace illa hakan zai haifar ai babban illa duk lokacin da gwamnati ta ƙara kuɗin farashin dala ina tabbatar ma waje sai ta ƙara biyan shi in kuma waje ta ƙara biyan shi to ina tabbatar ma wancan na waje shi za a yi da shi domin a yau in kuma bayan fage ana sai da dala har ta kai dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyar to idan mutum zai sai dala a wannan farashin to duk kayan da suke kasuwa da wannan farashin za a daidaita su shi yasa saboda mutum yana tunanin idan ya amshi kuɗin nan zai iya samun dala ya sake maido abin da yake da shi babu wanda yake so yau in yana da buhu hudu gobe a ce sun koma to karancin abin da zai amfani da shi wannan farashin kuma duk inda ka je kasuwa za ta tada abubuwa suna canzawa. to ya kake kallon wannan al'amari. to wannan yana ƙara tabbatar da cewa har yanzu gwamnatin tarayya tana samun wahala samun kuɗin ƙasar waje to kuma duk lokacin da ake samun wahalar kuɗin waje dole a ɗaga farashi saboda buƙatun da ake da su na ƙasa game da kuɗin waje yawa kuma da ka ƙara farashi a gwamnati to ina tabbatar ma ita kuma waccan kasuwar za ta ƙara fiye da yadda gwamnati ta ƙara wato kasuwar bayan fage eh. to yanzu akwai wata mafita kenan mafita dai dole gwamnati ta ɗauki matakan da na farko za a samu dalar nan a wadata na biyu mun rage bukatunmu tun daga gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi duk wani abun da za a iya samun shi a nan kasai a dakatar da shi ba sai an neme shi da kasa waje ba wannan zai rage mana lokacin da ake cewa naira mutahi dala karhi ai motocin gwamnatin tarayya fijo ke yin su da betin duk wasu bukatunmu suna nan gasa amma yanzu duk motocin da gwamnati ke hawa da yan majalisa na kasa waje ne babu wanda ake a nan ya naira mu ba za ta lalace ba kuma gaskiya ai maganin cin hanci saboda mutane suna samun kuɗi ta waccan hanya shi ke sa su zo sai dala su da ita kasa waje. Malam Kasimu Garba Kurfi kenan wani masalin tattalin arziki kuma mai hada-hadar hannayen jari a Najeriya. To har wa yau a Najeriya rundunar 'yan sandan kasar ta yi ƙarin bayani dangane da wasu mutane da ta ce ta kama bisa zargin safarar makamai a jihar Filato. da ke da alaƙa da rikicin da aka samu a jihar ranar 24 ga watan Disamban bara. 'Yan sandan suka ce an kama su ne bayan haɗa wata runduna ta musamman ta haɗin gwiwa da sauran hukumomin tsaro domin gano tushen wannan rikici. Ga ƙarin bayanin da ASC Mustapha Sani, ɗaya daga cikin jami'an da ke magana da yawon rundunar, ya yi wa Khalifa Shehu Dokaji. bayan an samu wannan tashin hankali da aka kashe mutane da yawa a jihar plateau fece janar na 'yan sanda kuma ya sa eh, dig wato mukaddashin 'yan sanda inspector general na 'yan sanda na nigeria mai kula da bangaren samu bayanai na sirri da su shiga su tabbatar da cewa sun samu bayanai wanda za a amfani da su a tabbatar da cewa an kama waɗanda suka yi wannan abun. Kamar wani irin abubuwa aka iya ganowa bayan an yi haka? Yanzu dai an kama mutane guda hudu daga can bangaren wanda suna da hannu dumu-dumu a cikin wannan abun. kuma bayan haka da abubuwan da ba zan faɗi ba yanzu tun da har yanzu muna bincike da kuma mutanen da muka samu wanda suke safara suke miƙa wa mutanen ta ɓoyayya hanya makamai domin su abin da za su yi a can wuraren an kama su da makami bayan makami kuma an kama su da harsasai masu rai wato harsashen da za a yi amfani da su wajen guda dubu da aka samu a wajen su an same su da bindiga kera ak-47 da kuma kirar eh, ak-49 a yanzu ana na ana bincike domin a tabbatar kuma suna taimakawa wajen bincike domin samo tushen lamarin don a yi maganin abu. To kamar yanzu wani ƙarin matakai kuke ɗauka wajen daƙile wannan matsala? Ƙarin matakai da muka ɗauka shine kamar da na gaya maka, Speta na jiran na 'yan sanda ya tura e, jami'an tsaro wato 'yan sanda namu wanda atisaye wato 'yan sandan e, karta kwana da kuma 'yan sandan dakale terrorism wato anti-terrorism da ake faɗi da kuma 'yan sanda babbaku wato 'yan sanda wanda za su sintiri a wajen da kuma wanda za su binciko bayanai na sirri domin su taimaka wajen yin wannan ah, aikin bayan haka kuma muna da kyakkyawar alaka da sami samiyan tsaro kamar sojoji da kuma sami samiyan tsaro domin a haɗa kai a tabbatar da cewa an yi wa hanci. To kamar duk da wannan yunkuri da kuke ta yi na gano irin wannan abubuwa amma har yanzu al'umma na ci gaba da kokawa da yadda sai a ga abin ya koma kwangwaba kwamba da ya tafi sai ya dawo. Ka sani cewa wayannan mutanen suna cikin gari suna da masu basu bayanan sirri su ma kuma a cikin mutane suke. so amma idan mutane suka ba da haɗin kai suka gano irin wayannan mutanen suka gaya wa jami'an tsaro aka yi tufkar tun daga nan wajen yadda ba za su samu eh, bayanan sirrin da suke tunani ba kaga za a iya dakile abin na dindindin. al-mustapha sani kenan na rundunar 'yan sandan najeriya a hirarsu da khalifa shehu dokaji to yanzu karfe tara ne saura kwata a najeriya din da nijar muna gabatar muku wannan shirin ne daga nan sashen hausa na bbc Baya ga sauraronmu ta hanyar intanet a bbchausa.com za a iya sauraronmu a kan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. tunan gaba a cikin shirin muna dauke da karin bayani kan karar da tiwa savage ta shigar kan davido a hannun 'yan sanda amma yanzu bar mu je jihar borno ta najeriya inda rahotanni daga can ke cewa akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu sanadiyar jerin fashewar nakiya da aka samu a yankin gamboru lamarin da ya auku ne a gefen hanyar da ta hada jihar ta borno da ke arewa maso gabashin najeriya da kasar kamaru yankin dai na fama da hare-haren masu ikirarin jihadi na kungiyar boko haram da kuma iswap ga rahoton da zubairu ahmad kasarawa ya hada mana duk da yake ana ci gaba da samun galaba a kan makan kungiyar boko haram da is masu ikirarin jihadi inda aka samu nasarar kwace wurare da dama da suke da iko da su cikin shekaru sha hudu da aka kwashe ana fafatawa a jihar ta Borno amma har yanzu suna kai hare-hare jefi-jefi ta hanyar kwanton bauna a wasu wurare masu nisa a wannan fashewa akalla mutum bakwai ne suka rasa rayukansu lokacin da ta babbar mota da suke ciki ta taka nakiyar da ake zargin mayakan ne masu ikirarin jihadi suka bizne a karkashin kasa a ƙauyen kuniba da ke wajen garin na gamboru wasu rahotanni daga majami'ai tushe sun ce daga cikin fasinjojin motar har da wata mata da 'ya'yanta guda biyu da ke kai hanyar zuwa maiduguri domin halartar wani bikin aure abdullahi suleiman shine babban daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar borno sema ya tabbatar min da aukuwar lamarin mun samu labari akan cewa akwai wata nakiya wanda a nan hanyar jikwa wanda ya dan eh, wata mota ta saka aka dan samu abin nan amma ba mu san details shi ba a gaskiya wato ma nan details a hausan menene zan ce ne eh cikakken bayani ba ko yawwa ba mu samu eh. cikakken bayani ba a zuwa yanzu ko dama idan abu haka ya faru dole ne sai mun je wurin samu su sojojin da suke bangaren eh, wannan wurin tun da dai na kiya ne da aka ce yana nan a birni a kasa ba mu za mu iya mu ce ga lokacin da aka sa wannan abun ba amma a zahirin gaskiya ayin ka ga eh, zaman lafiyan da muke samu a yanzu da ya bambanta sojoji wallahi sun iya gwagwadon karfin su. Ko a ranar Litinin makon jiya ma wata karamar mota mai ɗauke da kayan agaji ta taka nakiya lokacin da take kan hanyar zuwa yankin na Gamboru inda nan take mutum uku da cikin motar suka mutu yayin da ɗaya ya samu mummunan rauni. jami'an tsaron soja da ke aikin samar da tsaro a yankin sun samu nasarar tarwatsa wasu na kiya guda uku da aka bizne a ƙarƙashin ƙasa babban hanyar gamboro zuwa maiduguri na da matukar muhimmanci ga matafiya kasancewar ita ce ta haɗa najeriya da ƙasar kamaru sai dai akan samu fargabanin da can na fashewar na kiya da aka bizne abin da kan yi sanadiyar mutuwar mutane da dama zubairu ahmad kasrawa bbc hausa a abuja najeriya Shugaban Hukumar Lafiya ta Duniya ya yi kira ga Isra'ila da ta bari a kai kayan agaji a zirin Gaza, yana cewa a halin yanzu kusan ba a iya kai agajin ga masu buƙatar sa a can. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar ta soke tafiye-tafiyen da ta shirya yi zuwa arewacin Gaza ɗin har sau shida tun bayan zuwanta na ƙarshe makonni biyun da suka wuce. Ga rahoton Bilkisu Babangida. gida. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar lafiya ta duniya WHO, ya zargi Isra'ila da nana ta hana samun damar shiga cikin Gaza. Ya kuma koka kan tsananta lugudan wuta da hana kai komo da karancin man fetur da kuma rashin kyawun hanyoyin sadarwa. Isra'ila dai ta sha nana ta cewa tana yin iya bakin kokarinta wajen ganin ta bari an shiga da kayan agajin jin kai cikin zirin Gaza. a halin yanzu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gudanar da zaman tattaunawa da shugaban falasdinawa mahmud abbas Mr. Blinken ya shaida wa shugaba Abbas cewa Washington ta goyi bayan matakai na zahiri wajen taimakawa kafuwar kasar Falasɗinu mai cin gashin kanta. Ya kuma ce Mr. Abbas ya tabbatar masa da cewa a shirye yake ya haɗa zirin Gaza da gabar yammacin kogin Jordan. Yayin da yake magana a kasar Bahrain, Mr. Blinken ya ce tattaunawar ta mayar da hankali ne akan yi wa shugabancin Falasɗinu garan bawul. We talked about uh, the importance of uh, reforming uh, the uh, Palestinian Authority ya ce mun tattauna sosai game da mahimmancin yi wa gwamnatin palestino garan bawul da salon mulkin palestino don ɗaukar nauyin jagorantar gaza yadda ya kamata don Gaza da gabar yammacin kogin Jordan su sake haɗewa a ƙarƙashin shugabancin Palestinu A bayyane yake a gare ni cewa shugaba Abbas a shirye yake wajen samun ci gaba tare da saka hannunsa kan duka waɗannan shaidu. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da likitoci daga Birtaniya da ke aiki a inda suka ce shine kadai asibitin da ya rage ke aiki a tsakiyar zirin Gaza ke bayyana wa BBC matukar damuwarsu game da marasa lafiya da ma'aikatan kiwon lafiyar da suka rage a can. yayin da aka ba da rahoton faɗan da ke faruwa tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas ke ƙara ta'azzara a yankunan da ke kusa. Deborah Harrington, wata likitar kula da ƙananan yara da mata masu juna biyu da ke asibitin Al-Aqsa Matas a birnin Dar Bala tare da ƙungiyar likitocin ba da agaji ga Falasɗinawa ta Birtaniya MAP ta ce faɗan na nufin akwai matuƙar raguwar yawan adadin ma'aikatan kiwon lafiyar da za su iya aiki a asibitin a cikin makonni biyu da suka gabata, inda har yanzu akwai marasa lafiya 600 zuwa 700 da ke jiran a yi musu magani a cikin asibitin a kullum. To an gaida Bilkisu Babangida da wannan rahoto sai kuma jamhuriyar Nijar inda majiyoyi a Nijar ɗin suka tabbatarwa BBC da cewa ba a sako mai ɗakin hambararren shugaban ƙasar ba daga ɗaurin talala. Waɗansu kafafen watsa labarai ne dai suka ce an sako Hajiya Khadija Bazum kwana ɗaya bayan sakin ɗan tsohon shugaban ƙasar Salim. Tun bayan hambarar da Bazum a kan mulki dai, matar tasa da ɗan nasa suke tare da shi a inda ake masa ɗaurin talala kafin a sako Salim ɗin a shekaran jiya Litinin. Ga rahoton da Usman Minjibir ya haɗa mana. Saɓanin rahotannin da waɗansu kafafen yaɗa labarai a Nijar da ma waɗansu ƙasashen Afirka ke yaɗawa cewa hukumomi a Nijar ɗin sun saki hajiya Khadija Bazum Mohammed wato uwar gidan hambararren shugaban ƙasar. BBC ta gano cewa labarin ba gaskiya ba ne. Bayanan da na tattaro sun nuna cewa har yanzu matar tsohon shugaban ƙasar tana tare da shi a fadar shugaban ƙasar inda ake masa ɗaurin talala bayan juyin mulkin soja a cikin watan Yulin bara. Hakan dai na zuwa ne bayan da ɗan Bazum wato Salem mai shekaru 23 a duniya ya shaƙi iskar 'yanci a farkon wannan makon inda kuma aka garzaya da shi zuwa ƙasar Togo. Waɗansu majiyoyi a Nijar ɗin sun shaidawa BBC cewa hukumomin soji ba su hana matar Bazum ɗin fita daga inda ake tsare da mijinta ba, saboda shi Bazum ɗin kaɗai ne suke tuhuma. Amma a cewarsu bisa raɗin kanta ne ita uwar gidan shugaba Bazum take zaune da shi inda ake tsare da shi. To shin ko ina makomar hamɓararren shugaban Muhammad bazum ali Dauda shi ne ministan shari'a na